This is the voice of America. The following program is in Hausa. daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukansa a zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet da voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a hantsin nan. Shugaban kungiyar ta Fulkan, Reverend Buba Aliyu, ya shaida mun wasu daga cikin ayyukan da kungiyar ke yi don sasanta al'umma. Muna taimakon mutane a sashin asibiti, muna taimakon mutane a sashin iri damoyin da suke tashi domin sulhunta mutane da kabilu da kabilu, muna kuma Za ku saurari cikakken rahoton bayan labaran duniya. Jimmai Ali za ta ga shigo da shirin lafiya uwar jiki sannan mu gabatar muku da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Jama'a sauran mu assalamu alaikum barka da hantsi ga cikakkun labaran duniya. jami'an kiwon lafiya a liberia na haramar tafiya yajin aiki biyo bayan rashin jituwa da aka samu da su dangane da kuɗaɗen da ake biyan su lamarin da ka iya kawo mummunan tsaiko ga yaƙi da suke yi da cutar zazzabin ebola dubban ma'aikatan ƙungiyar ayyukan kiwon lafiya ta ƙasa ko liberia's national health workers association a turanci sun ce fa ba za su je aiki ba yau litinin sai in har an kara musu albashi saboda haɗarin da suke fuskanta na jinyar jama'ar da ke ɗauke da cutar ebola waɗannan ma'aikata sun nemi a yi musu ƙarin albashi na dala 700 a kan dala ɗari biyu ko uku da ake biyan su kowane wata ƙasar liberia ta ce ƙasar da ta fi kowace adadin mutanen da suka kamu kuma suka rasa rayukansu daga cutar ebola lamarin da ya raba mutane sama da dubu biyu uku da rayukansu a ƙasar da ke fama da talauci akalla mutane goma ne suka mutu biyo bayan fashewar wata mota shaƙe da bam a babban birnin mogadishu da ke somaliya wasu mutane goma sha biyar ne suka samu raunuka daura da wani sanannen otel da wajen shakatawa a jiya lahadi da ke kan hanyar garin makkar mukarrama jama'ai sun ɗora alhakin fashewar akan mayakan alshabab waɗanda suka yi kaurin suna wajen ta'adda bama-bamai da kai hare-haren bindiga a mogadishu a baya nan wasu yan bindiga da ba san ko su waye ba sun kai hari akan wani ɗan jarida mai zaman kansa a mogadishu inda ma ya samu raunuka kada shafa na tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc bari muka gabas ta tsakiya inda masu agajin kasa da kasa suka alkawarin baiwa falastinawa taimakon dala biliyan biyar da miliyan ɗari hudu inda ma aka tanadi kudaden ne domin gina zirin gaza da yake daidaita firayim ministan kasar norway bohe brandy shi ne ba da wannan sanarwa lahadin nan a ƙarshen wani taron ƙasashe talatin da aka gudanar a birnin alkahira shugabannin falastinawa sun ce suna bukatar dala biliyan hudu domin gyara mafi akasarin yankin da yakin kwanaki hamsin tsakanin hamas da isra'ila lalata kuma ka kawo sa a cikin watan agusta gabanin fara wannan taro dai jami'ai sun bayyana damuwarsu game da bayar da tallafin kuɗaɗe ba tare da bangarori guda biyu da ke hamaya da juna ba su rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya na dindindin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya bayan mun lahadin nan ya ce duniya ta fahimci buƙatar falastinawan gaza kuma dole ne a kawo ƙarshen ci gaba da gyara ziran da kuma lalata shi har jiya lahadi ma an ci gaba da samun tashe-tashen hankula a iraki inda akalla jaman tsaron kurawa hamsin ne a kashe a hare-haren kunar bakin wake daban-daban har uku da kuma wani wato wata fashewar da ta afka wani hafsan 'yan sanda akan sakamakon wata nakiya da aka boya gefen hanya da ta tashi a lardin ambar mai zaman lafiya bama-bamai da aka saka cikin motoci sun fashe ne a harabar ofishin gwamnatin iraki da ke arewa da garin bakuba kusa da tappa yayin da tsoffin sojojin kurdawa suke gabatar da kawunan su domin komawa aikin soji jama'a sun ce ɗaya daga cikin 'yan harin kunar bakin wake ya tayar da bam ɗinsa ne a bakin kofar harabar ofishin gwamnati inda motoci biyu shaƙe da bama-bamai suka biyo ba mintuna kaɗan kalla mutum sittin ne suka ji raunuka a waɗannan hare-hare wani jami'in majalisar garin ƙara tappa mai suna salahuddin ya gaya wa sashin kurdawa na muryar amurka cewa fashe-fashen suna da girma matuƙa kuma sun kashe mutane da ke mitoci 100 daga inda suka tashi ya ƙara da cewa waɗannan fashe-fashen sun lalata ma'aikatu uku sannan sun kashe mutane a cikin waɗannan ma'aikatu to a ƙarshe mayakan kurdawa na ci gaba da dakatar da yunkurin mayakan isil na kame garin kobani da ke siriya amma ana ci gaba tafka mummunan fada a garin da ke kusa da bakin iyakar turkiya rundunar sojin amurka ta ce jiragen yakinta na sama tare da na saudiya da ma haɗaɗɗe daular larabawa sun kai hare-haren sama guda uku asabar ɗin nan da kuma lahadi a garin kobani inda suka nasarar lalata shingar mayakan sa kai inda suke shirye-shiryen yaƙi. Ƙungiyar lura da haƙƙin bil'adama a Siriya da ke Birtaniya ta ce mayakan sa kan na samun rashe-rashen rayuka da yawa a wannan fada. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce dabar rayukan jama'a ne suke cikin haɗari fa sanadiyar yunkurin kame garin Kobani inda ma ya kira ga ɓangarorin guda biyu da ke hamaya da juna akan cewa su kiyaye kashe-kashen fararen hula da cin mutuncinsu. su. an ga hayaki baki kirin a samaniyar birnin na lahadin nan yayin da mayakan kurdawa suke ci gaba da kokarin kare shi daga farmakin mayakan sa kai na isil labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen hausa na muryar amurka to sakamakon yawan tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya da wasu jama'ar najeriya kungiyar krista ta fulani ta yunkuro domin kawo sulhu tsakanin al'umma ga zainab babaji da cigaban wannan rahoto shugaban kungiyar ta fulkan rev buba aliyu ya shaida mun wasu daga cikin ayyukan da kungiyar ke yi don sasanta al'umma muna taimakon mutane a sashin asibiti muna taimakon mutane a sashin ire damoyin da suke tashi domin sulhunta mutane da kabilu da kabilu muna kuma duba yadda gwamnati zai san da fulani yanzu kabilu da dama in suna magana sai su ba fulani baya yafewa alhali kuma in ka karanta littafin mai sarki yesu almasihu shine shugaban sulhu to in kuma bambancin da ya kamata mu mu nuna shine mu mu sulhunta gaba wanda yana tasowa a cikin fadin najeriya nan mu yi maganinsa ta dalilin mu a daina cewa fulani su ne 'yan ta'adda fulani suna kashe mutane fulani su ne suke kai hari wannan gaban da misali in wani ya yi maka ka sake rama wani ya yi maka ka sake rama a wurin almasihu ya ce rama ko na Allah ne kadai to iri wa'annan ne ya kamata mu mu da, ubangiji ya taimake mu mun dan karatu za mu wayar ma gwamnati za mu wayar ma addinai za mu wayar ma sashin kirista za mu wayar ma sashin musulunci cewa fulani ba dan ta'adda ba ne shugaban na fulkan ya kuma shawarci al'ummarsa kamar haka jangirde hanjum woni hunde maunde hawtayde ko a jangi a andi e jahata a e andi e jaɓata a andi ko mbaɗata gam noon emi toro fulɓe e pulaku jangina ɓiɓɓe muɓɓel e goni fuu fuuna hirna woyla e fo mbina gam mballito yimɓe e lesdi ndi'i na ko a jangi na pullo banda tan mballitotoɗa a wallay ma ha woɓɓe ɓe andama ɗum woni lelal ngal mi yiɗi mi yottina fulɓe laatiɓe krista'el e fulɓe laatiɓe julɓe e fulɓe laatiɓe waynaɓe shugaban ƙungiyar kristoci reshen jihar plateau revren soja bewaran ya yi alkawarin ba da goyon baya wa ƙungiyar wajen cimma burinta za mu wayar da kan eklesoyi domin su san da muhimmanci na wannan ƙungiyar. ina ba da gaskiya tare da addu'o'i da tadi tsakaninmu da juna domin a samu cikakken salama zumunci da zaman tare tsakanin al'umma da fulani in ba fulani ba zai kai shanu a gona na mutum ba in manomi kuma ba zai kama shanu na ba fulani ba to za mu yi zaman lafiya Ƙungiyar ta Fulkan da aka kafa tun shekara ta dubu ɗaya da da saba'in biyu tana da shiyoyi goma sha biyu a arewacin Najeriya. Zainab Babaji

an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki na jin Ali kamin nan sai a shakata da wannan waka ta sani sabulu wata a gobe gonar Allah ka taimaki ba ko na gaishe amin amin jalsa

ne ba su da kokoi ba suka taso sun kaje masaka so a sha ruwa koma aiki yanzu kuma sai a gyara zama ga jummai ali da maimaita shirin mu na gaba babu mai hoji da ke lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ma sauraron wannan fili na lafiya uwa jiki assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa to gani jin mai alli tare da likitan ku dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita ga wasiƙa ne ban san ko tana nufin ko sunan ana nufin shatu ne ko shitu ne ban dai sani ba an dai ce kiya malam mai zanen hula gwalolo a can akwatin gidan waya ta ragamawa jihar bauchi najeriya to wannan malami ko malama suka ce wai shin cin abinci mai zafi ko yana da wata illa ga mutum to cin abinci mai zafi da yawa da illa kawai da yake da shi ne inda yana da zafi da yana iya kona harshen dan ajam da kuma ko butun da ke bin abincin can illa ta kenan ina illan su kenan amma shi in dai zaka iya akwai wasu na sukan so su dinka cin abinci sosai yana da zafi in dai jikinka na iya dauka ba komai amma akwai wasu mutanen da suka ci yana kona harshen da kuma yanda abincin ke bito wannan na faruwa dole ka bar sai abincin ka ya huce kafin ka ci kowa dai da sa. eh yanda jikin mutum yake in dai wannan na faruwa to bai kamata ka ci abincin da zafi ba domin ya kona harshen ka da wannan bututun to wani lokaci akwai wani lalura kuma zai kawo maka. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To shi kuma Ustaz Ali Alhaji ko Haruna ne a can Federal Government Girls College a jakar gidan waya 1649 a Maiduguri can jihar Borno Najeriya. Ya ce me ke sa wasu mata suke yin bari ne domin ya ce so biyu kenan. idan matar shi ta ɗauki ciki in ya kai wata uku sai cikin ya zube me ke kawo haka to hajiya akwai abubuwa da yawa ke kawo zubewar ciki na farko waɗansu matan yadda mahaifar take inda ɗan ya so mai girma a cikin mahaifar wani domin dalili bai iya girma yadda ya kamata sai ta yi barinsa wani lokaci kuma yadda mahaifar ba ta iya akwai irin ruwa da ke rike ɗan da a ciki to wani lokaci ruwan wannan wani lokaci domin wani dalili bai iya rikewa sai ya fashe kawai domin wani dalili sai sai ta yi bari mu wadansu matan kawai domin wani dalili kawai jikin su bai iya rike dan ikon eh. Allah jikin bai iya rike dan to wannan duk yana kawo wani lokaci kuma akwai wani abu da ake cewa wani yanda mijin da matar yadda jinin su bai haɗu sosai ba shi ma wannan yana kawo bari to akwai daliloli da yawa da ke hmm. kawo bari to eh. likita daga cikin waɗannan abubuwa da ka bayyana akwai wanda an magance in Allah ya da mace za ta iya ciki ko kuwa to wani lokaci abin da ake a kasashen nan in dai mace ta yi ciki na farko wani lokaci aka je a ɗinki mahaifar hmm. to aka ɗinki mahaifar sai a ce hutawa tana kwanciya a ɗaya ta dinga kwanciya kawai a gida kowane lokaci sai cikin ya yi nisa kamar ta kamar wata bakwai ko takwas nan za a iya fitar da ɗan yawanci wani lokaci haka ake. wato sai eh to irin wannan sai an yi aikin tiyata kenan. eh akan je a ɗinke ne a tiyata waɗansu kuma matan kawai wani domin ikon Allah kawai ba su iya rike cikin mahaifarsu. to likita kamar wanda kace an ɗinke mahaifan eh. ina nufin lokacin haihuwa yi za a kwance mahaifan ne ko ku sai an mata aiki. yawancin lokacin ana kwanci mahaifar sai ta haihu yadda ya kamata wasu kuma wadansu kuma dole sai aiki a cire ɗan. To, eh. to idan aka ɗinke mahaifar na akan samu nasara ko ko dai? Eh yawanci akan samu nasara amma wadansu matan ko an ɗinke mahaifar har da haka suna ɓarin dole a je a cire a cire wannan ɗan haka. To, eh. to Allah ya sa a dace. Amin amin. To malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce wadda Allah mai kika irin ciwon kan nan wai mai tsanani. wai ya yi shekara shida yana amfani da wannan ciwo an je asibiti an je asibiti amma ba samu sauki ba to irin wannan ciwon ciwon kai mai tsaye wanda ake kira kamar migraine akwai migraine akwai tension eh, tension amma yawanci migraine ne wanda ake kira migraine hmm. wannan shakan tsani da yawa wadansu mutane dole sai ana musu allura akai-akai domin shi wannan yadda jijiyoyin suke na kwakwalwa din ne yake canza wani lokaci to wannan dole sai dole yana da maganin da dole abin ya taso dole ya rinka allura kuma akwai wasu abubuwa da sukan sa ciwon ya soma wani lokaci waɗansu mutane akwai ɗan turare da suka shiga to wannan ko wani haske mai yawa ko wani abu ya sa ciwon ya soma ko wani lokaci suka damuwa ko wani abu ya matse su haka to dole mutum ya rinka malamin rinka lura da me ke sa wani lokaci ne ciwon ya fi tsanani to ya rinka lura in ya lura to zai iya zai iya kare kansa daga waɗannan abubuwa amma wannan ciwon ya tsanani dole sai ya ta shan maganin nan kuma akwai wani allura yanzu da ake yi in dai so an kai ma kanka allura to yakan da tsananin ciwon ko wani lokaci haka to in aka eh. je aka gano kowane dalili ne an kamar yanzu misali in damuwa ne in ya daina damuwa ne zai iya rabuwa da ciwon ka eh to eh, in dai don damuwan ne wani lokaci wani laikin ragu waɗansu kuma domin da jijiyan take da su ne to waɗansu mutanen in dai tsanin da yawa wani lokaci dole sai an buɗe ƙwarwar sannan a gyara abin da ke faruwa a ciki. Eh, wani lokaci kan kai haka wani lokaci abin da ake kira aneurysm shi ma wani iri ne jijiyan sai ta kaman balambalan za ta ƙara girma haka to ciwon nan shi ke kawo wannan eh. to Allah ya sawaike amin amin To kada a mance da cewa wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America, VOA. To likita wacika mu ta gaba ban san ko canfi ba ne. Wasiƙar dai ta fito daga wajen Master Warrant Officer na Sida Ado mai ritaya daga akwatin gidan waya mai can da saba'in a can zuru jihar Kebbi, Najeriya. Eh. yana so idan allah ka mishi karin bayani game da ciwon hawan jini wai gaskiya ne mai wannan cuta zai iya warkewa idan yana cin 'ya'yan kankana a to hajiya akwai mutane magana da ya danganta da abin da ya kawo mutum ciwon hawan jini din hajiya don akwai abubuwa da ke kawo ciwon hawan jini akwai suna da samun ciwon hawan jinin domin ƙiba suna kiba suna da kiba sosai ba su motsa jiki kuma suna cin abinci da bai kamata ba in dai domin wannan ne suka rage waɗannan suna motsa jiki wani lokaci in dai suka rage kiba ɗin to kuma akwai waɗansu hajiya su yawanci ciwon hawan jini yakan zo kawai ne haka ba a san dalilin su ba waɗannan ba a iya warke su kuma akwai waɗansu wanda hawan jinin domin ko ciwon sukari ne ko wani abu yakan kawo wannan eh, ciwon hawan jini akwai kuma wasu mata waɗanda suna da juna biyu suna ciwon hawan jini yakan samu su kwarai to waɗannan in suka haihu ciwon hawan jini yakan warke to akwai abubuwa da yawa da ke kawo su yawanci dai ba mu san abin da ke kawo shi ba to likita kai bayanin abubuwan da ke kawo ciwon hanjini eh. to yace shin gaskiya ne wai idan mutum yana iya warkewa idan yana cin 'ya'yan kankana? a wannan ba a iya warkar da shi haka hajiya <laughs> ka fahimci tambayar tasu ko? eh na fahimta to waɗannan suna iya taimaka amma ba za su warkar da shi haka ba hajiya to akwai abin da suke a jikin mutum to waɗansu waɗansu ma abubuwan da mukan ci din yawanci kamar irin waɗannan yawanci waɗansu sukan buɗe kamar jijiyan da jinin ke bi za su ƙara girmanta in suka ƙara girmanta so yakan saukar da hawan jini din to amma in kuma ka baka ka daina ci to wani lokaci wannan challenging zai komo amma har yanzu ne wannan kankana din ba a tabbatar yana wannan ba hajjiyar domin ba a bincika ba to a saboda haka dai a takaice cin ƴaƴan kankana ba zai warkar mai da ciwo zai warkar da mashi da ciwon hawan jinin ba hajiya sai dai abubuwan da kai bayani in mutum domin kiba ne in ya rage kiban ko kuma ah, mata masu juna biyu ko kuma masu suka haihu eh, ko kuma masu irin ciwon sukarin da ba domin canza na yanayi ne in dai suka warkar da wannan to duk waɗansu ana yi warkar da su amma in dai kawai haka kake da shi to bai warkuwa. To ina ganin dai likita kamar mutane suna fama da wannan matsala. Domin in ka lura akai-akai kunna zaka ji an yi magana ya me ke kawo ciwon hawan jini da sauransu. Eh to abin da ke faruwa musamman ni ma na je gida mutane na tambaya na wannan sosai. Abin da ke faruwa yanzu kin san hajiya abin da ke kawo abubuwan da muke faruwa yanzu na batun hawan jini dinnan yawanci kin san yadda al'adunmu sun canza sosai eh. abubuwan da muke ci sun canza yadda halayen da abubuwan da muke da duk an canza abincin da muke ci yanzu duk ya canza ba irin kamar da ba ne to irin abubuwan da muke ci yanzu kamar muna tsammani na turawa ne ba su da kyau sosai ga jikin da wato kamar cin su maiko da sauransu maiko da sauransu ko irin irin abubuwan nan da suke ci kowane lokaci yin wannan wannan bai taimakawa sosai to shi yasa dole mutum ya lura da abin da yake ci kuma ya rinka yana ya rinka motsa jiki da sauransu in ba haka ba to waɗannan abubuwan suna faru suna iya faruwa gare shi a saboda haka dai cin abubuwan mu na gargajiya ɗin da aka rena yanzu wai an wai kaman kai ya waye ne muna eh, wannan kin san ko a kasashen yanzu mutane sun fi cin abubuwan da kamar da muke wato an fara dai dawowa daga rakiyan <laughs> abincin zamanin kenan eh domin abincin zamanin kin san wani ɗansu ana cicin za su wani lokaci eh. abubuwan da ya kamata ya taimaka da sai a ciccire su domin kawai don sauri kuma an fi samun you an fi samun riba haka yasa suke tattauna amma abin bai da amfani ga cikin ɗan adam hajiya to aka dama aka ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira ko eh. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah, za mu dawo a halin yanzu kuwa madadin Dr. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Ka kasance da mu ranar kowace juma cikin shirin safe domin jin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Saboda dalilai da safi karfin mu ba za mu samu damar kawo muku sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako ba a yi mana aikin gafara kamar shirin mu na gaba ga wannan sako. Idan ba mu eh, ta ba mu, tsaftar tsaftar gidaje. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Tama yanzu karfe uku da minti ashirin kusan da hudu sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a nan Amurka cikin dare. A halin yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Fata daga Gombe jihar Adamawa, Najeriya. malaman makarantar firamare da na sakandare da ɗalibai da iyayen yara barka da dawowa zangon karatu na farko na shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015 Allah shi tabbatar mana da alherinsa amin summa amin malamai Allah ya ba mu haƙuri sa'an nan kuma don Allah muna kira ga haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago da kuma ƙungiyar malamai a daina sa siyasa a harkar ilimi ana ibola ibola ba malamin da kuka kai shi cewa kun koya masa yadda zai gane cutar ebola ba na'ura ba bita ba komai kun bata wa mutane lokaci sama da wata ɗaya a banza a wofi don allah ku daina sa mana harkar siyasa a cikin harkar ilimi ƙasa tana nan tamkar mota ke. wato injin ta shine ilimi direban ta shine malami tayunta al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ga ƙarshen zangon karatu na farko har zuwa na uku lami lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin sun amin ku huta lafiya mai magana baffa adama da fata daga gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana shi shukur babban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya murya amurka ina son in bayyana ra'ayina dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta najeriya musamman ta wajen jami'an tsaro 'yan sanda da sauransu wannan abubuwa suna cima duk wani duk wani mutumin najeriya to a kwarya ne shi shi ne ta yadda jami'an tsaro ba su binciken abubuwan da motoci suka ɗauko sai dai binciken a ba su naira hamsin ko tanti naira wannan abin shi na da matsala saboda ina kira ga gwamnati bisa bi don allah ta je bincike a kan jami'an tsaro wayanda suke ba su iya bincike na hakika game da abin ne ka ɗauko ne kan da shi sai dai kuru da ba mu 20 naira ba mu 50 naira wannan abin ba shi ne in gwamnati ke ba kike biyan talaka ba kike biyan su ma'aikata to Allah ki kokari ki zan kai su kan ka'ida ku yana da kun ka'ida don Allah ku zan tsaya ku yi ka'ida na gode mai magana kurba babar rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya wasu nan ku lafiya biyoyi. Assalamu alaikum. Sana Malam Hassan, wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta da jihar Yobe. Ita yau ra'ayina zan ba da shawara ne a game da 'yan takarar mu na farko ɗan zonsi ne. Ina ba da shawara a sanata Ahmad Lawan a zonsi. Da ya sani cewa a kowanda suka fito takara suna neman kujerarsa. ba wani abin da zai iya ya riga ya zamanto ya ƙara da lokacinsa da yiwu mutane kuma ba sannan a gaya wa bakwai martina kuma ya ƙara da lokacinsa da yiwu mutane kuma ba ga jama'a sun fito neman takara ba abin da za su yi sannan suna kara gaya wa ɗan majalisar mu na kurusan shi ma ya sani ga jama'a sun fito takara wallahi tallahi ba su mutane komai ba kuma saboda haka kowa ya shirya sauka Ku kuma wanda za ku hau ku shirya hawa kusan da za ku daga malam hassan darakta yan kur jihar yobe na gode boa allah ya saka muku da alkhairi kun mun da wannan sabon dan allah to madalla ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya to sahaba jami'an kiwon lafiya liberia fana harama tafiya yajin aiki biyo bayan rashin jituwa da aka samu dangane da kudaden da ake biyan su lamarin da ka iya kama mummunan tsaiko ga yaƙi da suke da cutar zazzabin ebola dubban ma'aikatan kungiyar ayyukan kiwon lafiya ta ƙasa ko liberia's national health workers association a turanci sun ce ba za su je aiki yau litinin ba sai har an kara musu albashi saboda haɗarin da suke fuskanta wajen jinyar jama'ar da ke dauke da cutar zazzabin ebola akalla mutane guda goma ne fasahaba suka mutu biyo bayan fashewar wata mota shaƙe da bam a babban birnin magarishi da ke somalia wasu mutane guda goma sha biyar ne suka samu raunuka kuma daura da wani sanannen otel wajen shakatawa lahadin nan da ke kan hanyar garin makka almukarrama jami'ai sun dora alhakin wannan fashewa akan mayakan alshabab waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen tayar da baba mai da kai hare-haren bindiga a mogadishu To madalla a gaishe ka da haka Allah kawo karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande. yanzu a madadin a bello habib galadanci da ke daidai ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye da ma injiniya charles house da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.